Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Asabar 29 ga watan Afrilun shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar ɗage aikin ƙidayar jama'a da ta shirya gudanarwa to sai dai wasu 'yan ƙasar na cewa dama ba wannan ne lokacin da ya dace da aikin na ƙidayar ba sai wata magana ya maka ba magana abin da muka ce maka bai da ko gashi na sai da karin da kabeji da nama ne ka sai doa amma yanzu ba magana sai da nama tun da ke san mu can kasan mu yanzu ba zama lafiya ko ina isa lokal gan kamar kowace ranar asabar muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim Kalmasi garba ke gabatarwa baya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan ga mahmud kwari da labaran duniya ƙungiyoyin da ke rajin yaƙi da rashawa da cin hanci a ƙasar afirka ta kudu sun yi kira a ƙara ba da kariya ga masu kwarmata aikace-aikacen cin hanci da rashawa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin ƙasar wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin kiremiya hukumomi sun ce wani yaro dan shekara takwas na cikin mutane biyar da aka kashe sakamakon buɗe wuta a kan wani gida a yankin kudu maso gabashin jihar texas ta amurka ƙungiyoyin da ke rajin yaƙi da rashawa da cin hanci a ƙasar afirka ta kudu sun yi kira da a ƙara ba da kariya ga 'yan kishin ƙasa masu aƙidar kwarmata aikace-aikacen cin hanci da rashawa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin ƙasar kiran ya biyo bayan kisan ba bayan nan da aka yi wa wasu ƙwararru a ƙasar saboda matakin suna fallasa masu ƙoƙarin ɓadda sawun kuɗaɗen gwamnati a cikin watan jiya na maris wani ƙwararre masanin kididdigar kuɗaɗe da ke ƙoƙarin bankaɗo batun zargin rashawa da cin hanci ya rasa ransa tare da wani ɗansa lokacin da 'yan bindiga suka kai musu hari akan motarsu yayin da suke tafiya akan titi kazalika a shekara ta 2021 'yan ta'adda sun harbi wata ma'aikaciyar gwamnati a sashen kiwon lafiya na kasar har sau goma sha biyu a jikinta a kofar gidanta bayan da ta gargaɗi wasu masu yunkurin aikata wata badakalar kuɗi kusan dala miliyan hamsin waɗannan kashe-kashe da sauran batutuwa makamantansu na haska yadda rashawa da cin hanci ke ƙoƙarin samun gindin zama a harkokin bada kwangilar gwamnati a ƙasar ta afirka ta kudu tsawon shekaru da dama kuma alamu na nuna cewa babu matakan a zo a gani da hukumomin kasar ke ɗauka. A yau Asabar jiragen yaƙi sun kai su tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar karcin babban birnin ƙasar Sudan. A daidai lokacin da faɗa tsakanin dakarun rundunar sojojin ƙasar da na rundunar gaggawa ta RSF ya shiga mako na uku. Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da ɓangarorin biyu suka sha alwashin mutuntawa. wani ganau ya shaida wa kamfanin dillancin labaru na afp cewa mun waye gari da jin sauti da aman jiragen yaƙi a sararin samaniyar mu cin a ranar goma sha biyar ga wannan wata na afrilu da muke ciki aka shiga yanayi na rashin tabbas da rashin bin doka da oda a sudan tun bayan da tarzoma ta barke tsakanin mayakan shugaban rundunar sojojin kasar abdulfata al-burhan da mataimakinsa muhammad hamdan daglo wadda ke shugabantar rundunar gaggawa ta rsf a lokuta daban-daban a can baya alburhan da hamdan sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta tun bayan fara yakin amma ba ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin da ta yi tasiri sai dai sun ci gaba da zargin juna da rashin mutunta yarjejeniyoyin yarjejeniya ta baya bayan nan ita ce wadda aka sanya wa hannu a shekaran jiya alhamis bayan shiga tsakani da kasar amurka da saudi arabia da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka suka yi wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin kremia sai dai gwamnan lardin michael rosbohev ya ce bayanan farko sun nuna cewa gobarar ta samo tushe ne daga harin da wani jirgi maras matuki ya kai yankin tasararin samaniya a shekara ta 2014 ne rasha ta kwace birnin na sevastopol daga ukraine amma tana ci gaba da ɗora alhakin hare-haren da ake kaiwa birnin a kan ukraine amfani da makami mai linzami ta sararin samaniya da rasha ta yi a jiya juma'a wajen kai hari a kan ukraine ya nuna yadda ta sauya salon yin amfani da makamai masu dogon zango a cewar ma'aikatar harkokin tsaro ta birtaniya a sanarwar da ta fitar yau asabar game da mamayen da rasha ke ci gaba da yi wa ukraine labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi sun ce wani yaro dan shekara takwas na cikin mutane biyar da aka kashe sakamakon buɗe wuta a wani gida a yankin kudu maso gabashin jihar texas ta kasar amurka a daren jiya ofishin shugaban karamar hukumar san jacinto ya faɗa a yau asabar da safe cewa mutane hudu ne suka mutu a nan take a cleveland wurin da al'amarin ya faru yayin da na biyar ɗinsu ya cika a asibiti jami'in karamar hukumar yankin sheriff greg kefas ya faɗa wa manema labarai cewa uku daga cikin waɗanda suka kwanta damar mata ne yayin da wasu yaran su uku suka tsallake rijiya da baya kefas ya ce an yi amanna cewa dukkanin waɗanda al'amarin ya ritsa da su sun zo ne daga ƙasar honduras ya ce wani mai suna francisco oropeza mazaunin mexico ake zargin ya kai harin sai dai zuwa yanzu babu wanda aka kama a bisa tumar hannu a batun kai harin shi dai cleveland wani yanki ne a jihar texas mai nisan mil 45 daga bangaren arewa maso gabacin houston a karo na uku shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya soke fita gangamin neman ƙuri'a biyu bayan rashin lafiya da yake fuskanta jami'ai sun ce hanjin cikin shugaban ne ya samu matsala shugaba erdogan wanda ya shugabanci turkiya tsawon shekaru ashirin da suka gabata a matsayin prime minister da kuma shugaba mai cikin iko na neman tazarce karo na uku a zaben da za a gudanar a ranar goma sha hudu ga watan gobe na mayu a baya dai an tsara shugaban zai bayyana a wurin buɗe wata gada da kuma wani gangan magoya baya a yankin kudancin birnin adana a jiya juma'a amma aka sauya jadawalin inda aka tsara zai buɗe gadar ne ta kafa sadarwa ta bidiyo a ranar talata da ta gabata ne shugaban na turkiya ya fuskanci tsamin jiki a yayin hira da wani gidan talabijin na kasar kuma daga bisani ministan harkokin lafiya na kasar ya sanar da cewa al'amarin na da nasaba da matsala a hanjin shugaban daga bisani dai tilas ta sanya aka soke gangamin siyasa da aka tsara shugaban zai halarta a ranakun laraba da alhamis da suka gabata. Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka duba karkar wato bangaren rahotanninmu kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar ɗage aikin kidayar jama'a kwanaki hudu kacal kafin ranar da aka tsara soma aikin. Shugaba Muhammadu Buhari ne tun farko ya amince da gudanar da aikin na lissafa yawan 'yan ƙasar a cikin watan Fabrairu wanda aka ɗage zuwa ranar uku ga watan mayu mai kamawa kafin wannan sanarwa ta ɗage shi baki ɗaya zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba halima abdulra'uf ta aiko mana rahoto daga abuja batun ɗage ranar da aka tsara na ƙidaya jama'a da ma gidaje a Najeriya na ranar uku zuwa bakwai ga watan gobe da ya fito fili ne da maraicen yau Asabar 29 ga watan Afrilu wanda ya yi daidai da sa'o'i 86 kafin a fara aikin wanda sanarwa hakan ya fito daga bakin ministan yada labarai da al'adu na kasar Malam Lai Muhammad wanda ya ce shugaba Buhari ya amince da sabon matakin ne bayan ganawa da wasu mambobin kwamitin majalisar zartaswa ta kasar da shugaban hukumar ƙidaya ta ƙasa tare da tawagarsa a fadar asu Rock da ke birnin tarayya Abuja. Honorable Nasir Isa Kwara shine shugaban hukumar kidaya ta Najeriya wato NPC kuma ya bayyana cewa. ito eh, gaskiya wannan labarin gaskiya ne don shi shugabanmu na ƙasa Muhammadu Buhari shi ya ba da wannan umarni a ɗage shi ainihin rana da muka kasa wato ran uku da watan Mayu a ɗage shi kuma ya riga ya yi zai magana da shi wanda zai shigo za mu ci gaba da ayyukanmu sun suka shigo sai sanya wani rana. Eh, amma aiki kam yana ci gaba muna kan shirye-shirye muna kan updating muna kan retraining ma'aikatanmu. Tunda 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su akan matakin na ɗage aikin kidayar inda Malam Adamu Kallabi daga jihar Sokoto ya ce. Ke gani hajja mu ai wata magana kidaya maka yi ba mu gane abin da muka ce muka gaida Ga gashi na sai da karas da kabeji da nama ne ka saidowa amma yanzu ba magana sai da nama tun da ke san mu can kasan mu yanzu ba zama lafiya ko ina isa lokal gamiya to ni ban taba ji ba in ba gare ki ba amma muna fatan in za a Allah ka sa a wace lafiya kuma Allah ka sa muna da rayuwa za a fara tare da mu. za mu zo a da mu insha Allah. A nata bangare malama Zainab Muhammad Anani ta bayyana cewa. Gaskiya ne na ji labarin cewa za a yi kidayen 'yan ƙasa a mako mai zuwa in Allah ya kai mu sai kuma yanzu muke jin labarin cewa an daga ko menene dalilin ɗagawan nasu to ubangiji Allah ya sa dai wannan dagawan ya zama alkhairi kuma Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya kuma Allah ya bawa masu kidayen ikon yin gaskiya kidaye daidai abin da suka gani. Sai dai a yayin ƙarin bayani Malam Nasir Isa Kwara ya bayyana dalilin da ya sa aka ɗage aikin. Eh akwai dalilai kaman bayan zaɓe ga yadda ra'ayin ƙasa suke akwai kuma yanayin kuma shirye-shirye na canji mulki a transition kenan to yawanci suna cikin abubuwan da yasa aka ce za a ɗage wannan abubuwan amma ina ji ina ba da tabbaci ba zai zama wani dogon lokaci ba insha Allah za a sanya rana eh to kin san muna da ma'aikata nan headquarters Abuja wanda da su a jihohi wanda da su a ƙananan hukuma local government suna nan suna suna kan ayyukansu a ce ma'aikatan ainihin hukumar gida ita kadai za ta yi wannan gidayan ba zai yiwu ba dole mu samu mutane za su taya mu wannan aiki wanda ba ma'aikatan hukumar gida ba ma'aikatan wucin gaji waɗansu su daga cikin gwamnati na tarayya gwamnati na jiha da na gana hukumi akwai 'yan bautan ƙasa akwai kuma wayansu wanda sun gama karatu ba aiki akwai kuma wanda suna kan karatu ma duk amma rikicin muna jira ne kawai inda hankali ya kwanta yi wannan shirin canja mulki gwamnati ta zaunu mu za ta sanya mana ranar da zan ake sha Allah. To roƙo da nake so musu shine su ci gaba da ba mu goyon baya. Shirye-shirye ba ta tsaya ba muna kai kuma muna roƙo kowa ya bada kai a gidaya shi. Za mu ci gaba da shirye-shiryen ƙarin ilimantar da jama'a akan muhimmancin gidayen da kuma amfanin su ba mu haɗin gwiwa don mu samu gidaya su san nawa muke a ƙasa san kuma bayanai da za mu ba gwamnati da private sector kuma international community don amfani da wayannan bayanai. Idan ana iya tunawa dai tun a shekarar 2006 ne aka gudanar da kidayar al'umma na karshe a Najeriya wanda a yanzu an shafe tsawon shekaru 17 kafin na shekarar nan da aka ɗage zuwa ga bayan an kafa sabuwar gwamnati. Masu rada tsaki dai na ci gaba da nanata muhimmancin gudanar da kidayar jama'a da gidaje domin tattara bayanai na zamani waɗanda za su taimaka wajen fitar da manufofin da za su kawo ci gaba a ƙasar. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Halima Abdulra'uf. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta a Africa akan mita 200.5 a kuma hana haka kuma ana iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Ko me ya kawo rikicin ƙasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a ƙasar mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa. don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu ƙasashe da ke ƙuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu ƙasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. idan mai tambayar malam mai nasara nasara kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga wurin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce lallai rikicin sudan na baya-baya na wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin ƙasar ne wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin sudan babban su wanda ake kira general abdul fatah burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi umar albashar lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan general nasu shine general muhammad hamdan da golo to wayannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu suna faɗa tsakanin su ne guda biyu nan suna faɗan waye zai ɗauko mulki ana shirin za a mai da ƙasan turbar dimokuraɗiyya a cikin wannan shekarar na 2023 to rigiman da ake ciki waye daga cikin su zai jagoranci sojojin ƙasan in an mai da ƙasar a ƙarƙashin dimokuraɗiyya domin yanzu shi general abdul fatah burhan shi ne yake jagorantar sojojin ƙasar Sudan wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan Guma yana jagorantar sojoji ne na musamman ba sa ƙarƙashin sojojin Sudan wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar Albashir ya assasa lokacin da yake kan mulki. To in Sudan yanzu za ta koma turbar dimokuraɗiyya waye daga cikinsu zai jagoranci sojojin Sudan wannan rigimar ne ya faɗo tsakanin mutanen nan guda guda biyu kowa yana so ya yi ya jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba daya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗan tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ta samo asali ne tun zamani shi Umar Albashar lokacin da yake mulki kaga shi ya yi mulkin Sudan shekaru talatin da wani abu a wannan shekarun sana talatin in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman musamman wanda shi al'abashar din ya assasa wato janjawid suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen 2003 fa kenan muke magana nan shekaru da dama da suka wuce shekaru 20 kenan sai ya ɗauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya ɗauke su ya sa ya kira su special forces ya bar sojojin kasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki to amma kasa dan adam koyaushe in ka ɗauko shi ka kawo shi kusa da kai dan adam Allah ya shi mai son mulki ne koya yake da suka zo kusa da shi albashar a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan general muhammad hamdan din ya haɗa hannu da kuma ƙarfi da yaji da wannan hafsan sojojin sudan wato general abdul fatah burhan suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi albashar makarkashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi umar albashar aka je aka kulle shi sa'an 'yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma 'yan siyasa a ciki wato gwamnatin haɗaka sai aka kira su aka zo aka haɗa to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine Abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za We mu by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasan aka cire shi a layin mulkin kasar hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin sudan suka ɗauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga ƙarshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 eh, sai su guda biyu din suka ɗauki mulkin sudan gaba gaba ɗaya suka ma suka sa ma kansu su ne sojoji su ne gwamnati su ne waye duk abin da ka sani a sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na gaya muku a farko na dan adam ko yaushe mulki yake bukata ya yake to yanzu wa'annan mutanen guda biyu da suka haɗa kai suka kori albashar umar albashar suka haɗa kai kuma suka kori shi abdallah hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi umar albashar to yanzu faɗa ne ya ɓarke tsakaninsu wani abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wayannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi general Gawan da kuma general Ojuku a Najeriya an yi irin wannan rigima aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya daga ƙarshe da aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojuku to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiran su RSF wato Rapid Support Forces wanda na gaya muku shi General Bashar ya assasa lokacin da yake kan mulki shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul Fattah din nan dukkan su biyu suna bukatan su zama shugaban kasa a ƙarƙashin sojan na ƙasar Sudan to wannan faɗa ne tsakanin mutane guda biyu to a amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu cikin su shi wannan hamdan din nan roshe tana supporting nashi tana goyon bayansa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan abdul fatah yana samun support na irin su america da saudi arabia wanda ba sa bukatan shi hamdan ya samu mulkin kasan to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu faɗa to kamin a samu mafita yana da wahala yanzu irin rikicin da sudan ta shiga dinnan sai dai addu'a allah ya kawo ƙarshen ta domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake eh, yake tunani zai sassauta wa ɗaya don samu mafita a cikin wannan rigiman shine muna addu'a allah ya kawo ƙarshen wannan fitinan a mutane su tsaya su da addu'a kuma ka san ita sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida wa'annan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su libya ok libya chadi ethiopia da egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita sudan allah ya mata karfin arziki na ƙasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na sudan za su iya samu wani abu to sai dai daga karshe muna addu'a allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen sudan mafita sai kuma maimacin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan afirka da asiya Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a shiyar Agadas jamhuriyar Nijar Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadas Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce. Babban dalili wanda yake kafari fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin shamun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba in ka ɗoka musamman munan bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba ko muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu yi shefko shefkin mu mu noma noma mu amma tashi hankali ya mamaye su an ka doka yanzu kamar yankin somaliya da Ethiopia su duka kaga wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ya kago manotocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rabon mu don an ga ruwa shekarar shekaru rabon mu don an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya kara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka na to me yasa ake fuskantar kan fari a wasu yankuna na nahiyar asiya har da kasar china abin da yasa china take fuskanta harka fari in kan lura kasar china abin ai tana da yawa an ka ɗauki murabba'in kasar china a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tankara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya. To madalla a gaida a gaida ibrahim kada a manta kuna tare ne da sashi hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni wasanni a takaice wasan Real Madrid Luka Modric da akwai yiwuwar ba zai samu damar buga wasan karshe na Copa del Rey da kuma wasan farko na kusa da karshe a gasan zakarun Turai da kungiyar za ta kara da Manchester City saboda jinyar raunin da ya samu. Manchester United za ta nemi sayan Neymar in dai har Sheikh Jensen dan Qatar ya yi nasarar sayar kungiyar ta Old Trafford. Kasashen Kenya da Tanzania da Uganda sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa kan neman karɓar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2027 hukumar kula da kwallon kafa ta Afirka wato CAF a takaice ta ce ta samu tayin karbar bakoncin gasar daga kasashe guda uku tare da tayin Algeria da Botswana da kuma kasar Masar. Ministan wasannin kasar Kenya Ababu Nawamba ya ce sun tattauna da takwarorinsa na Uganda da Tanzania inda ya kara da cewa suna shirin kafa kwamitin haɗin gwiwa kan shirin karbar gasar rashin wadata Tun ababen more rayuwa na filin wasa ya kasance matsala ga galibin kasashen gafashin Afirka abinda ya tilasta wa kungiyoyin kasar buga wasannin nahiya a waje ana saran a watan Satumba ne CAF za ta bayyana sunayen kasan da za ta karbi bakoncin da kuma inda za a gudanar da gasar shekara ta da biyar bayan da aka hana wa Gini mai masaukin baki yancin karbar bakoncin gasar a watan Oktoba da ya gabata. Barcelona ta sha kaye na uku a gasar La Liga bayan nasarar da doke ta da kungiyar Rayo valigano ta yi da kwallaye biyu da ɗaya. Alvaro Garcia da Fran Garcia su ne suka jefa kwallaye biyu a ragar Barcelona kamin daga bisani kuwa Robert Lewandowski ya rama guda ɗaya. Sai dai duk da rashin nasarar Barcelona ta ci gaba da jagorancin La Liga abinda zai bata damar lashe kofin gasar na farko tun bayan kakar wasar 2018 da kuma 2019 a halin yanzu dai maki goma sha ɗaya ne a tsakanin barcelona da babbar abokiyar hamayyar ta real madrid yayin da wasanni takwas suka rage wa kowannensu a kakar wasar ta bana yanzu kuwa sai bangaren wasannin gargajiya inda ake fafata damben gasar miliyan guda da aka sa a dandalin wasar ado bayero na garin kano yusuf saraki madigawa wani dan jarida ne wanda aka fara fafata wasar a idansa an fara wasa tsakanin bangaren gurmada daga bangaren gurmada wato dan inyamura yadda suka buga dambe tare da da wutan dan sama'ila daga bangaren arewa inda a wannan dambe an kai kimanin turmi guda biyu zuwa uku a na karshe ne aka yi nasara inda shi dan inyamura ya nasara akan wato A wutan dan sama'ila daga bangaren arewa kenan lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida salisu lado da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice ƙungiyoyin da ke rajin yaƙi da rashawa da cin hanci a ƙasar afirka ta kudu sun yi kira da a ƙara ba da kariya ga 'yan kishin ƙasa masu aƙidar kwarmata aikace-aikacen cin hanci da rashawa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin kasar kiran ya biyo bayan kisan bayan nan da aka yi wa wasu ƙwararru a ƙasar saboda matakinsu na fallasa masu ƙoƙarin ɓadda sawun kuɗaɗen gwamnati wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin service mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin kremia sai dai gwamnan lardin michael rasbos ya ce bayanan farko sun nuna cewa gobarar ta samo tushe ne daga harin da wani jirgi mara matuki ya kai yankin a sararin samaniya hukumomi sun ce wani yaro dan shekaru takwas na cikin mutane biyar da aka kashe sakamakon buɗe wuta a wani gida a yankin kudu maso gabashin jihar texas ta ƙasar amurka a daren jiya juma'a ofishin shugaban karamar hukumar yankin san jacinto ya faɗa a yau asabar da safe cewa mutane hudu ne suka mutu nan take a cleveland wurin da al'amarin ya faru yayin da na biyar ɗinsu ya cika a asibiti. To madalla masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu a biyo mu domin a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin. sai dadi balawe da ya hada sauti ya kuma ba mu umarni kazalika da injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.